wanda a yau watan safa yana da kwana biyar ko shida yana da kwana bakwai safa yau bakwai ga watan safa shekara ta dubu daya da dari da arba'in da suriya kuma yau muna ishirin da biyu ga watan bakwai watan ah, watan julai shekara ta 2026 miladiya wannan shi ne darasinmu na shi ne darasi na 133 a cikin darassukan littafin mustafar siratu rasulullahi sallallahu alaihi wasallam wa siratu ashabihi al'ashara wanda muka gabatar da shi a kusan shekaru shida cikin wannan masallaci namu na sirayen masallacin a juma'a na fage a cikin birnin kano najeriya yau za mu shiga darasi na biyar a tarihin abu sa anas ibn jaba allah ya kare da a gare shi a wancan satin a darasi na hudu a cikin tarihin abu ubaida mun tsaya a inda muke bayani akan fafutukar da ya yi wajen tabbatar da musulunci ya shiga yankin sha sai na umar sai abokar ya tura shi wani assignment to a lokacin ya fara samun nasara ta buɗe garuruwa to amma kuma ya samu labarin cewa gashi nan za a kawo musu farmaki sai na abubakar ya yi wasiƙa zuwa ga khalid ibn walid ya sa shi ya rabo ya raba rundunarsa biyu ta iraki ya ce amma ba'du fa idza ja'aka kitabi fada'i al-iraqa wa khallif fihi ahlihi alladhina qadimta alaihim wa hum fihi yana yace da Khalid ka baro iraki ka zaɓi wani ka naɗa shi gwamna a cikin mutanen da suka miƙa wuya cikin mutanen da dama ɗan iraki ne wambi mutakhaffifan fi ahli al-quwwati min ashabika alladhina qadimu al-iraq ma'aka min al-yamamati wa sahibuka min at-tariq sanan ka fashi cikin jarumai masu karfi ta daukai wanda aka yi gumurzin yamama da kai da su wanda suka biyo ka daga yamama dan haka da wayanda suka zo daga hijaz kuka yi aran gama da su hatta ta'tiya shama فتلقى أبا أبيدة بن الجراح ومن معه من المسلمين kaje sham kaje ka tare abu ubayd ibn jarrah da shi da sauran musulmai da suke tare domin a je a taimaka musu to wannan lokacin Khalid ibn Walid Allah ya kare da a gare shi ya rubuta wa musulman da ke sham wasiqa yake cewa inna kitaba khalifata rasulillah sallallahu alaihi wasallam atani ya'muruni bil masir ilaykum an uh, wasiƙar a halifan manzo Allah sallallahu alaihi wa alihi sallam shine sayyidina Abubakar ta iso zuwa gare ni a uh, cewa in taho inda kuke wa qad shammartu wa asra'tu na zage dan ina kuma yi hanzari wa ka'anna khayli qad aqallat alaikum fi rijal ku dauka kaman ga dawakai na nan da jarumai akan su sun shigo wato kamar eh, rundunar kaina da mazaje sun shigo fa abshiru bi injazi ma'udillahi wa husni thawabihi ne muku bishara da cewa abinda Allah ya yi alkawarin cika muku na ladan wannan aiki na kuto Allah zai cika muku shi ah, Allah zai cika muku shi kuma za ku samu ladan ku ya kuma rubuta wasiƙa ta musamman zuwa ga Abu Ubaida ibn Jarrah Allah ya ƙara yadda a gare shi yake cewa laqad atani kitabu khalifati rasulillah sallallahu alaihi wasallam ya'muru bil masir ila ash-sham wa bil maqami ala jundiha wa tawalli li amriha sai to a sayyidina Abubakar ya rubuta min wasiƙa in taho sham in zauna ayi wannan gumurzin da ni kuma in jagoranci al'amuranta wa wallahi ma talabtu zalika wala aradtuhu wala katabtu ilayhi Ka ya kuri abu ubai da ban taɓa neman cewa a bani shugabancin nan ba ba kuma na nema ne wai ina so ba wata rafi makalla ala halikan lafi kun tafi biha layi usa amurka wa layi kallafu ra'ayuka amma ka kwantar da hankalinka in na zo matsayinka a cikin mutane yana nan za ka ci gaba da ba da umarni ba wanda zai saba wa al'amarinka wala yi tsawo amurin dunaka kuma ba wani abu da zan yi sai da kai ba an ta sayyidun min sadatul na. duk da an ce yanzu in karɓa amma har yanzu ina tabbatar maka da cewa kai shugaba ne cikin shugabannin musulmai la yunkiru fadlaka la yunkaru fadluka wa la yastaghna an ra'ayka ba wanda isa ya inkar fallaka kuma ra'ayinka yana nan ana buƙatar. to ku ganin abin duba anan nan shine an turo Khalid ya zo ya karɓi jagoranci a hannun Abu Ubaida amma yana rarrashin abu uba da yana ya masa cewa in na zo abinda matsayinka yana nan ba zancen a ce a canja masa matsayi ni kawai umarni aka ban zan ci gaba da jagoranci amma kai ma har yanzu ba wani abu da zan yi sai da ra'ayi da shugabanni da hukumomi za su dinga haka da ba za a dinga samun matsala ba amma mu yanzu kullama dakhalat ummatun la'anat ukhtaha shugaban ƙasa wanda ya shuɗe ya zo daga cikin ajandodinsa ko kuma ajandodin mukarrabansa shine ya kamata a kama waɗansu mukarraban shugaban da ya shuɗe a gallaza mu don hannun sa akwai wata sabuwar gwamnati ko da sunan yaƙi da cin hanci da rashawa da alhundahana ko da wani suna na daban to ba laifi ba ne ba idan checking and balance ake yi checking and balancing in shi ake yi ba laifi amma idan ya zanto da da manufa ta siyasa ne to abin da kuka shi ma shi za a yi yanzu shi ma wancan shugaban da ya shuɗe wannan shugaban ya zo ga shi nan wasu daga cikin mukarrabansa a hannu kuma gana musu azaba ake sanda su ma ake gana wasu azaba suna zaune suna kallo kuma wallahi in dai ba a tashi tsaye an mayar da al'amarin ya koma bisa adalci ba ba don wane yana jam'iyya kaza ko yayi kaza mana to ba za mu taɓa ganin dai haka gwamnoni suke yi haka da yawa daga cikin masu matsamai suke da an kawo wani sai ka ga burin sai cikin duniyar na baya shi yasa za ga shugabanci a irin wannan yankin namu shugaba in yi sauka ya zama abin tausayi ya koma can bayan baya baya don haka dole ne ya ta soki burutsu da ƙoƙarin bin duk yadda zai ya zama yana da ƙarfi ya zama uban jam'iyya ya zama shine haka dai yanzu yau a ce shugaba ya sauka ya gama ya koma gefe ya ci gaba da bautar Allah da kuma wasu al'amuran abu ne mai wahala in ba haka ba kuma zai ɗarsu na kudar ba za a kiyaye masa karamarsa da kimarsa da mutuncinsa kallama kaga ana yin haka wataƙila akwai guraren da ake kamantawa to anan khalid sai tabbatarwa da abu ubai da kai ya ji komai ni kawai zan ci gaba da jagoranci ne amma za ka ci gaba da zama a matsayin shugaba a cikin mutane kuma duk matakin da zamu mu ɗauka tare da kai za mu yanki to a lokacin farkon garin da suka dosa wanda mutanen garin suka shiga suka tsare katangun garin suka rufe ƙofofin suka hana shiga a cikin mutanen ruma a cikin garuruwan rumawa shine garin da ake kiransa busra wanda ita kuma busra a cikin garuruwan yankin Quran, ita ce wato ita ce karan tsaiko ita ce kasbatu tsoron ita ce kaman administrative land ta gaba ɗaya taurat ita busra don haka a ranar 25 ga watan rabi'u al'awwal a ita shekara ta goma sha uku bayan khalid ya iso garin sham ya iso ƙasar sham inda ita ƙasar sham sham ɗin ƙasa ce to kai tsaye ina abu ubai da yake yana yankin busra yana ƙasar yana busra sai ya sai busra ɗin ko kuma ya je inda abu ubai da yake ibilin jarra sai ya ɗauki abu ubai da da shi da waɗanda suke tare da shi sai suka je suka tsare busra har Allah ya sa suka ci nasara suka kwace ta to bayan sun kwace ta sai suka naɗa jagoranci a cikinta daga nan sai suka taho dimashi wacce ita ce yanzu take asima ta sha sai suka bar shirahadin ibn hassana shi kuma ya ci gaba da kula da mutara shi kuma yazid ibn abi sufyan dan uwan muawiya shi kuma aka tura shi albalqa, shi kuma aka tura shi albalqa, to shi kuma amr ibn al-aas sai aka tura shi filastin sai zanto da balqa da busra da filastin duka suna hannun kwamandoji na brigade shine shurhabil da amru da kuma yabi yanzu ragowar kwamandojin da khalid ibn walid wanda shine commander in chief da kuma mataimakinsa shine abu umair ibn jarrah Allah ya kara yadda a gare su sai suka nufi dimashq to anan ne suna tsaka da yaki yaki suna tausa mutanen dimashq kuma ana kawo musu farmaki sai labari ya zo musu cewa akwai kwamandan rumawa wanda shi hirakal ya naɗa a matsayin gwamnan shin ana kiransa wardan ya fito da matsudin rundunoni ko kuma runduna wacce take mai tarin jama'a sun taho busra tun da sun ji cewa an ce abu ubaida ya bar busra sai suka ce to aikin da yanzu dama ce ta su je su riƙa shura'adin da shi da waɗanda suke ciki domin su fatattake su kuma su ci gaba da dawo da inda aka kwace musu a ƙarƙashin mulkinsu kuma an ce rundunar ce mai matuƙar yawan gaske kuma a shirye suke da su zo su tara hanyar da abu ubai da tafiya jarra zai shiga domin ci gaba da buɗe garuruwa to kafin su ɗau mataki sai wani labari ya sace zo musu cewa har yanzu kuma shirakal ya sake fuskantar da wata rundina ta taho bangaren yankin ajinadin can kudancin palestine su ma kuma akwai wani barde wani kwamandan rumawa na su arnan ana kiransa tazwa ko kuma tazra shi wannan kwamandan sananne ne tazra wajen ƙarfi da ƙoƙari a wajen yaƙi to shi kuma an tura shi yankin ajinadin domin shi ma ya kawo musu cikas to kawai a lokacin sai Khalid ibn Walid da Abu Ubaida da wasu manyan jagorori sai suka shiga mutum da tattaunawa akan to ya zami yanzu burin mu bude Dimash. to amma yanzu bangaren ajinadin da bafra suna cikin hadari kuma idan muka bar aka kame su aka kashe mana sojojin mu za kuma ayo inda muke mecece shawara a lokacin sai suka yi shawara a kan cewa to abinda za a yi shi ne su haƙura da busra ɗin a su haƙura da dimashki su koma su fuskanci waɗannan sojojin na ajinadin tun da rundunar da ta taho ta fi yawa in ya so kuma din ragowar sojojinsa na ragowar wuraren a gaya wa shirhabin a gaya wa amur al'ad a gaya wa yanzu duk gaba ɗaya su kwaso rundunar su a zo a haɗu a fuskanci wannan rundunar tare a lokacin sai wannan shawarar da Khalid ya bayar sai aka yi amfani da ita sai ya zama Khalid shi ne shugaban su gaba ɗaya sai suka haɗa wata to a nan ne aka yi wata irin fafatawa wadda tarihi har yanzu bai manta da ita ake kiranta ma'arikatu ajnadi wacce ita wannan ma'arikatu ajnadin din an yi ta ne a shekara ta goma sha uku an yi ta ne a shekara ta goma sha uku a watan jumadan ula wanda a lokacin kuma sai na abubakar allah ya ƙara yadda a gare shi shi kuma adadin sa yi aka shayar da su wa'annan rumawan gidauniyar halaka aka jikkata su aka raunana su to a lokacin shi her'al din yana shin sai Allah ya jefa tsoro a cikin zuciyarsa da aka sai ya tashi ya tattara ya gudu daga daga shi ne ake cewa home da turanci sai koma tsakiya sai koma tsakiya a lokacin nan sai Allah ya ɗaukaka musulmai a kan kafirai sai labari ya isa to amma ana tsaka da wannan fafatawar kun ga an ci nasara a ranar 27 ga wata to kafin cin nasara da sati ɗaya sai na abokar ya rasu ana tsaka da yakin khalid yana ba da umarni a yi can a nan a yi can kaɗan sai ga wasiƙar sayyidina Umar Allah ya ƙara yadda a gare shi ta zo wa Khalid ibn Walid a wata ruwa an ce ana tsaka da tafka wannan ma'aikatu a jinadin din a lokacin sayyidina Umar ya rubuto musu wasiƙa ya rubuta musu cewa yana musu ta'aziyya da jajantawa akan Allah ya ɗauki ran Sayyidina Abubakar Allah ya ƙara yadda a gare shi kuma ya ce da abu ubaida ta qad wallaituka jama'atal muslimin fa busta saraya وانظر في ذلك برأيك من حضرك من المسلمين ومن احتشت, ومن احتشت إليه في حصارك فاعتدسه وليكن في من يقتبط خالد بن الوليد فإنه لا غنى بك عنه. باي أرؤتا وخالد وثيق السعي an rubuta Khalid ta wasiƙar sai kuma aka rubuta Abu Ubaida cewa Khalid Allah ya saka ma da alheri ka sauka daga kan matsayinka na shugaba da jagora ka danka wa Abu Ubaida to shi Khalid sai ji tsoron in ya gaya musu ana tsaka da yaƙi to nasarar da aka ɗauko ci su zai sanyi sai ya shiru ya ci gaba da jagoranci har sai da Allah ya sa aka karkare nasara ta tabbata to ana cikin mannan nasara an rarrafi rumawa an halakar da su an kwace garuruwan su to sannan Khalid bin Walid ya zo ya ce to ku sani cewa ista'mala Umar ibn al-Khattab Aba Ubaidah ibn al-Jarrah ala Sham azalan Umar ya cire ni ta take Salim yake cewa to ku sani cewa bu'isa alaikum aminu hadhihi umma ina taya ku munna an ah, nada muku muka ce an turo amma tunda yana wajen already an nada muku amintaccen wannan al'umma sami'tu rasulullahi sallallahu alaihi yaqulu aminu hadhihi ummati abu ubayy naji manzo Allah sama inji Khalid ce naji manzo Allah sama da kunne na yana cewa amintaccen wannan al'umma shine abu ubayy bin Jafar ko kuma shi abdulmalik ibn umair Allah ya kare da a gare shi shi ya ba da labarin abin da shi khalid ya faɗa shi kuma abu ubaida sai ce ni kuma na ji manzo Allah na cewa khalid sayfun min suyutillah shi yana ba shi girman shi ma kuma yana ba shi girman to me yasa umar ya tsira khalid saboda mutane sun fara tambacewa duk inda khalid ya je sai an ci nasara ai yana zuwa yakin ya canja to sai ji tsoron kada mutane su canfa khalif su samu matsala a su. don haka a jarraba a nemi nasara a wajen Allah a naɗa wanda ba khalif ba ilaiku aka naɗa wanda ba khalif ba kuma Allah ya bari to bayan sun ma'arkatu a junadin abu ubaida a watan zulqa'ida ya jagoranci yakin da ake kiranta ma'arkatu sihr wanda an yi ta ne a cikin a ƙarshe karshen zulqa'ida lokacin da herakal bayan ya gudu amsakiya ya ci gaba da tara rinduna, da kuma canza salo na yaƙi a kan yadda zai yi ya zo dimashka ya karya ƙarfin da musulmi suke da shi to a wannan lokacin ne ya turo musu wani soja ɗauke da rundunoni masu tarin yawa ana ce musu sakala ko sikla wanda yana ɗaya daga cikin zaɓaɓɓun sojojinsa ba lokacin ne musulmai su ma suka taru suka fuskance shi wanda a lokacin abu ubaita bin jarra shi jagoran wannan yaƙi amma da ya tashi abu ubaidan da ya tashi ke sai sa kwamandan yakin wanda gaba ɗaya al'amarin yana koma zuwa gare shi shi ne khalid kun sa akwai kwamandan in ci akwai kuma wanda zai jagoranci yakin wanda shine jigon yakin kusar yakin ya ce to rundunar da za ta fuskanci arnan ta gaba Khalid ibn Walid ya zama shine shugaban su shine ala muqaddimatihim Khalid ibn Walid Allah ya kare da a gare shi aiki tare kenan a bangaren dama kuma sai ce Mu'az dan Jabal shi kuma ya jagoranci bangaren dama bangaren hau kuma Hashim ibn Utba to wannan tsarin da Abu Ubaida yayi shi ya karya lagon barna to a lokacin ruma wannan da suka tashi sai suka da suka ga yadda musulmai suka yi to sai suka yi ƙoƙari, a sai suka suka taru a daidai wuri kusa da inda ake kiransa Baisan wani gari ne a Filistin wanda yake da dam manya-manyan dama da mai waɗanda suke ba gonakin garin ruwa wanda kowa ya san nakalu bai sa to akwai kanawat da yawa na ruwa waɗanda suke wato ruwan yana tahowa daga nahar urdun kogin urdun to a lokacin nan sai suka zo suka toshe wa musulmai hanya domin su daɗe su su musu kofar rago to a lokacin nan yaƙi ya kaure tsakanin musulmai da da rumawa aka yi yaƙi dare da rana ana yaƙi dare da rana ana yi har zuwa lokacin da Allah subhanahu wata'ala ya taimaki musulmai suka ci nasara a wannan yankin wanda tun daga lokacin sai zanto a yanzu dimash da baitul maqdis kuma sun kusa su faɗo hannun su, to bayan nan azu aka buɗe dimash a watan rajab shekara ta goma sha hudu bayan hijira annabi sallallahu alaihi wasallama karkashin jagorancin shi abu da ibn jarra din bayan nan kuma sai aka zo aka yi bayan an buɗe dimash sai aka zo aka yi yakin yarmu shi ma al yarmuk waje ne to shi yakin yarmu ba sai mun karanta shi ba saboda mun karanta shi a lokacin tarihin na umar bi akmalihi wanda bayan abu da ya fito daga dimash ya da shi a lokacin nan ya sanya Yazid ibn Abi Sufyan ya zama shine shugaban Dimash din ya sanya Amr ibn al-As kuma ya jagoranci Filistin sannan ya sanya Shurahabil ibn Hassan ya jagoranci al ita ce Jordan kenan to a lokacin suna hin aka suka samu labari daga ƴan leƙen asirinsu akan cewa Rumawa sun yi taro taro mai tarin yawa saboda yawa ne da su kamar yashi sun nufo kudancin shafi da lokacin abu da ya tara manya-manyan shugabannin musuluncin nan ya yi shawara da su bayan ya yi shawara da su to sai suka ce to abin da za a yi su ɗebe sojojinsu gaba ɗaya daga hin su dawo guraren da suke a buɗe inda babu tsaro da yawa a cikin ƙasashen a cikin ƙasar sham to a lokacin abu ta bin jarra ya saboda aka zo a buɗe gari to nan garin wanda aka ci galaba a kansu waɗansu suna cewa a basu su gaba da bada jizya wasu kuma za su dinga bada haraji ana tatsar gwamnatin musulunci tana ƙara samun kuɗi ana tara haraji to sun sanya habib bin maslama ya zama shi ne, wato ministan kuɗi mai karɓa haraji to a lokacin abu ta bin jarrah ya tura masa wasiƙa yake cewa unzur ma kunta jabaitahu min al-kharaj min fahtafiz bihi hatta amurka fihi bi amri ka duba abinda aka samu a account duk abinda aka tara kada a ƙara kashe shi akan komai har sai in umarni na ya zo sannan yake cewa wala tajbayanna ahadan mimman baqiya minan nasi hatta uqdifa ilayka fi zalik sannan kuma a dakata da karɓar komai a wajen mutane har sai na rubuto sabuwar kai kula ta kuma a daidai lokacin da abu obaidu ta bin jarra yake kokarin jan musulmai wato a lokacin da yake kokarin ta ta yakin to sai sa aka kira masa shi habibu bin masalamata din bin masalamata din yake ce masa urdud ala alqawmi alladhina kunna salahnahum min ahli albaladi ma kunna na akhadnahum min yace diggar da ka san mun yi sulhu da su to aje a duba rijista a ga abin da suka biya na haraji a mai musu da kudin su In na hulayan dalila na Islam na naxmu an na'a kogin shayar. Waƙulla humna hannu alama kunna a yi mitima bai na nawa bai na kunnu na sau. A gaya musu magana karɓar kuɗi ta kare tun dai muka hau makaranta sun tura za mu sake karɓar komai a wajensu. Ba kaga irin adalcin abu ubaidata, abin da Allah ya ƙara yadda ga shi. A nan dai akayi yakin Yarmuk, ba bayan yakin Yarmuk, abu ubaidata, Allah ya ƙara yadda a ga ya shi. ya fuskanci dimash ya kakkasa manya-manyan jagororin sahabban nan ya tuttura su ya nannaɗa su ya babba su mukamai yazid ibn abi sufyan ya zama ne jagoran dimash abu ibn al-as filastin aka tabbatar da shi shura'il kuma aka tabbatar da shi a jordan khalid ibn walid kuma shi ya zama shine kwamandan da da shi ake tafiya ake tauta arna a ko'ina, ba shi da gari guda ɗaya da shi da Abu Ubayd ibn Jarrah shi kuma Abu Ubayd daga baya sai ya tafi Hind to bayan Khalid ibn Walid Allah ya kare da a gare shi bayan Abu Ubayd bayan Hind kuma sannan Abu Ubayd daga baya zai tafi Sham ya tafi Hind a haka dai har zuwa lokacin da wato aka zo aka bude Baitul Maqdis wanda shi ko Baitul Maqdis an bude shi ne a Rabi'in al-Awwal shekara ta goma sha shida bayan hijira a lokacin Sayyidina Umar Allah ya kare da a gare shi ya shekara uku a kan khalifanci to daga ƙarshe sai ajalin abu ubaida tabulun jarra ya zo a lokacin da aka yi wata annoba a wani gari da ake kiransa amwa imam al-bukhari ya rawaito hadisi daga abdullahi dan abbas Allah ya kare da a gare shi yake cewa umar bin khattab wata rana ya fito daga ya fito daga madina zai tafi sham saboda ije ziyarar gani da ido bayan nasara da musulmai suka samu to sai da zo wani gari da ake kiransa sarra to a lokacin ne manya-manyan sojoji jagororin sojoji su abu ubai da su shirabi duk suka taho sai aka zo aka tare shi a wajen da ake kiransa sarra to sai suka ba shi labarin cewa to amirul muminina an samu labarin cewa wasu garuruwan na sha. saboda an yawaita kisan arna rumawan suna da yawa to inda rumawan suke in an lafta musu kisa ba su da ƙarfin da an ci ƙarfinsu ba su da ƙarfi da manfawa da za su iya binne mutanensu wannan sai sa da wari da riɓi wanda mutanen suka yi ya haifar da wata cuta da ta samu outbreak na wata cuta wata annoba wadda ta dinga yin awon gaba da mutane to kamar corona wasan lokacin da corona ta taso farkon jinta a wani gari aka same ta Wuhan ko a ƙasar Sin ko kamar wasa a hankali a hankali sai gashi ta faɗa kaza sai gashi gaba sai ƙasar China mafi yawan garuruwa sun kamu a hankali ce ta dinga tsallakowa to sai suka ce da sai na umar Allah ya ƙara yadda a gare cewa to labari ya iso mana cewa an ɗan fara samun ɓullowar annoba a wasu ɓangarori na ƙasar sha sai abdullahi ɗan abu da sai sai sai na umar yake cewa ud'uliyal muhajiri al-awwali a cikin rundunar ta sai ce a nemo mana waɗanda su ne al-muhajirin al-awwali nan manya-manyan sahabbai dama su ne principal officers manya-manyan sahabbai almuhajirun yana umar ya shiga mutum da su ya gaya musu ya to garin da muke shirin shiga an ce an samu outbreak na annoba an samu barkewa annoba ma tafi koma ba ko kan mutum wasu ka ce to ya mummi na gaskiya ka fito ne fa wani al'amari na ziyarar gani da ido kafin ta karaɗe garin muna ba da shawara a shiga aje a ga abin da yake faruwa in yi sosai a fito kharajta li amrin wala narji'u an mu muna garin ba za mu yadda ace ka fasa wasu kuma suka ce a a ma ka baqiyatun nasi wa ashabu rasulillahi sallallahu alaihi wa sallama wala nara an tuqdimuhum ala hadha alwaba gaskiya ka dauko mutane masu kima da daraja manyan mutane sahabban manzara sama kakka kai su je su mutu a cikin wannan annoba yana umar da ya ji an gida ya rabu biyu sai ya ce to irtafi'u anni ku tafi sai ce a kirawo al'ansar mutanen madina sai aka kirawo su kama an yi mitin da senate kuma an zo an zauna da su ma 'yan hawi aka kira sai na umar shi ma ya gaya musu su ma sai suka yi irin yadda muhajiru na su shi ma shi ku tafi sai ce to amma iya almuhajiruna manya-manyan muhajiruna wani ansar sai ce to yanzu akwai waɗanda sai bayan fatho makka suka yi hijira ce a kira musu su ba na buƙatar ra'ayinsu su Su ba sai aka kira su sai na umar ya kira su ya ce to ga abin da ya sa na kira su sai suka ce to mu dai muna ganin gaskiya a koma kar a tafi sai sai na umar ya tashi ya ce to shi ke nan gawa shagari ya ce to duka a taron shugaban kasa zai jawabi sai yake cewa inni musabbihun ala zuhurin fa asbihu alaihi muna ganin za mu juya saboda haka in gari ya waye ga baki daya ko ala zaharin fa asbihu alai kowa ya dau abin hawan sa zamu koma Abu Ubaida da yaji haka shi Abu Ubaida ya so tunda annobar nan bata fara da ko ina bata ko sai na Umar zai shiga garin sai ce ya amiral mu'min atiraran min qadrillah ai aturidu firara so kake ka dan an yi magana annoba so kake ka bar kaddara ta Allah in Allah ya rubuta mutuwar ka ba a san zaka mutu ba sai sai na umar ya kalle shi ce lau kana ghairuka qalaha ya aba kai amma dai wannan magana da amma dai a ce ba kai ka faɗi ta ba da a ce wani ne ya faɗi ta na'am na sirru min qadarillahi ila qadarillah ba wai tsoron mutuwa muke ba amma za mu guje wa kaddara ne mu je wata kaddara tunda in a can Allah ya kaddara ya rubuta mana kaddara mu ai ba za mu ba za mu ba za mu guje wa wannan kaddara qala sirru min qadarillahi ila qadarillah ara'aita law kana laka iblun habaqat wadiyan lahu adu wa lahu lahu udwatan ihdahuma khisbatun jazbatun alaysa ir'aita al khisbata ra'aitaha bi qadri allah wa jazbata ra'aitaha bi qadri allah sai in ga ace ka so da garken rakumanka sai ka zo wani waje wurin nan wani bangaren akwai ita akwai haƙi hakukuwa da ciyayin da dabbobinka za su ci ɗaya ɓangaren kuma babu ciyayi sai ka tura zaƙuhanka suka je suka ci marasa ciyayi ba kaddara ce ta kai su ba sai ya ce to in kuma ka ga dama ka tura su ta can ba kaddara ba sai ba ce kaddara to a lokacin sai Abdulrahman ibn Auf ya zo dama baya wajen a lokacin irin ya tafi wata bukata sai ya dawo sai ce ni kuwa a lokacin su ba wanda ya san akwai hadisin manzala suma na hana shiga gari in za a yi annoba ku ji wata hikima sai ga abdurrahman bin auf abdurrahman bin auf yana zuwa sai takaddamar da ake yi da ƙarshe da hukuncin da sai na umar yanke akan cewa a fasa shiga a koma sai ce ni kuwa sami'tu rasulullahi sallallahu alaihi wasallam ya qulu naji manzala suma yana cewa idza sami'tum idza sami'tum bihi bi ardin in kuka ji labarin annoba za ta faru a gari ta faru a gari to manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ce fala taqdimu alaihi kafu shiga garin wa idza waqa'a bi ardin wa antum biha fala takhruju firaran minhu amma in kuna cikin garin kafu ku ta saboda tsoron sai in baka san kana da annoban ba wani ujirin ya sa kafka daga gari to kaga ba ka fita ne wai don gudun kakka mutu ba saboda annoba kafin ta bayyana kafin ta fashe ta bayyana da yawa daga cikin mutane sun kamu da ita sai dai ba kowa ne take mata tasiri ba wani yana shakatta ko ya shata abu ko ya shaƙe ta iska to sai a ƙwayoyin jikinsa garkuwar jikinsa sai ta yaƙi wannan annobar amma shi ba za ta cutar da shi ba amma in ya fita inda babu ita ya fitar da ita a numfashinta alfashi to in Allah ya kaddara wani ya shaka shi kuma zai iya ɗaukar wannan ai mun yi bayani a lokacin corona ko mun amsa tambayoyi da kuma soki burutsu na mutanen da suke kawo shigoyi kan hadisin annoba a lokacin nan sai na Umar Allah ya ƙara da a gare shi sai ya koma su kuma su ma sai suka koma gida to bayan koma wasu gida sai aka ji labarin cewa annoban nan ta kara ko ina an karɓo daga sayyidina Umar Allah ya kare da a gare shi kamar yadda Abu Musa al-Ash'ari yake cewa inni kuntuma abi ubaidata bi Sham ama amma muna cikin sham da ni da abu ubai da lokacin da aka yi wannan annoba falan mashta'ala alwaja'u lokacin da ciwo ya ciwo na wannan annobar wa balaga zalika umara umar ya ji labarin cewa gari ya kaure da annoba yau a ce sahabi wane ya rasu yau wane ya rasu hankalin sai na umar ke tashi kataba ila abi da ta liyastakrijahu min take sai sai na umar ya rubuta wasiƙa zuwa ga abi da. yace inna salamun Alai amma ba'd ina gaishe ka yake yake an salamun alayk yace masa ina gaishe ka amma ba'd fa innahu qad uridat li hajatin uridu an ushatihaka fiha hankalin sai na Umar ya tashi yace akwai wani wata bukata da ta taso min kuma kai kaɗai nake so ka zo mu tattauna a kai uridu an ushati haka fiha ina so ka zo baka da baka nake so mutattauna tattauna da kai fa ajintu alayka idza nazartu fi idza nazartu fi kitabi alla tad'ahu min yadika hatta tuqbila ilayya na makarantuwa azamtu Alayka. da zara ka samu wasiƙata kawai ka aje komai karka ko gida karka koma ka taho kawai inda nake da sai na umar ana kawo abu ubai da sai ce Allah sarki umar gashi dai ya rantsuwa wanda in kai wa mutum haka ya kamata in baka son ya kabbara ka cika masa wannan umarni in shugaba ne ma dole ka yi shi sai abu ubai da ya rubuta ya ce ya amiral mu'minin inni qad arabtu hajataka ilai yace wallahi na san cewa tabbas in dai kana raye to kana bukatu kana da bukata ta bai kama ma'ana zaka so a cikin mutanen ka masu baka shawara ya zama akwai na san kana da wannan bukata inni araftu hajataka ilai na san cewa kana bukata ta farko dai ce yaghfirullahu li amiril mu'minin sannan ya rubuta wasiƙa ce ya amiral mu'minin inni qad araftu hajataka ilai wa inni fi jundin minal musulmin amma ina so in tuna maka cewa na zo ne fa cikin sojojin musulmai la ajidu bi nafsi raghbatan anhu amma ba na jin zan iya fita ba wa'annan bayan Allah ban jin wai ina sha'awar wani waje ba inda suke da falastu uridu firaqahum hatta yaqdi Allah fiyya wa fihim amra ba zan iya barin su ba sai abin da Allah ya hukunta ko dai Allah ya dauke ni ko kuma Allah ya dauki wasu daga cikin su hatta yaqdi Allahu fiya wa fihim amrahu wa qada'ahu fahallilni min azmatika ya annabi ina so dan Allah ka yafe min wannan alƙawarin da kai na tilasta mun sai na taho ina so ka yafe min saboda inda yazo ga yayi laifi shugaba ne ya kira shi wannan kuma shugaban yana kokarin citoci ne a lokacin sai na Umar yana cikin tashin hankalin in ya rasa irin su Abu Ubaida su zai kama sai ce dan Allah ina so ka yafe min ya amiral mu'minina wada'ani fi jundi abanni dai in ci gaba da jagorantar runduna ya aika aka tura wa sayyidina Umar sayyidina Umar yana karanta ya fashe da kuka yayi kuka yayi kuka mutane suka ce ya amiral mu'minina mata Abu da wai Abu da ya rasu ne sayyidina Umar ya ce la waka an kadi waka an kadi ai tun da bai zo ba mutuwa ne bayan nan sai sai na Umar ya sake rubutawa Amirul Mu'minin ya sake rubuta Abu Ubaida Ibn Jarrah amma ina Abu Ubaida Allah ya kare da a gare shi da yadda ya amsa kiran sai na Umar ba ya ba shi haƙuri to an ce da kansa sai da ya dinga roƙon Allah madaukakin sarki ya azurta shi da mutuwa a cikin wannan annoba. So a lokacin ya haura shekara 60 ya yi rauni kuma ya zama ba abin da yake so a duniya kawai Allah Allah yake ya je ya haɗu da Allah ya je ya tarar da masoyinsa sayyidina Muhammad Rasulullah da sama da sayyidina Abubakar da sauran waɗanda suka riga ya zama ba abin da yake bukata yi wannan abu ubai sabbi Allah ya ƙara yadda a to a lokacin sai na umar Allah ya kare da a gare shi ya sake rubuta masa wasiƙa akan cewa ya kwashe musulmai daga wannan inda suke zaune din akwai wani waje da ake cewa al-ghimqa wanda ana akwai kujiddifai da bola da sauran abubuwan da za a fi saurin tasirantuwa da annoba in suna wajen yace amma ba'du fa innaka qad anzalta an-nasa ardan arda ghamiqa farfa'ahum ila ardin na zai ka canja musu waje wai dan ko da Allah zai sa za a samu saukin abu abu musul ash'ari yace sa falamma atahu kitabuhu da'ani ce lokacin da wannan wasiƙar ta zo sai sai ya kira wani. shi abu ya kira abu ya ya ce mu ya aba musa inna kitaba amirul mu'minin qad jaa bima tara fakhruj fartadin nas manzilan hatta atbi'aka hatta atba'aka bihim yake cewa aje yake cewa ka ga wasiƙar na Umar ya zo yake cewa to ka koma aje a nema wa mutane inda za su zauna ni ma sai in Abu Musa ya ce farja'tu ila manzili li artahila fawajadtu sahibati qad usibat ya ce na je gida domin in yi shiri domin a a nemo inda za a tashi a koma ya je tarar da mata ta annobar ta kama ya ce sai na dawo na ce wallahi laƙad kana fi ahali hadathun ya ce masa abu ubai da hakika ne wannan jaraba ta faɗa gida ne sai ce la'alla sahibataka usiba sai ce ka ko ya ce na ce na'am sai ce cewa to fa'amur bi ba'iri fa'amur bi ba'irihi ba yake cewa to e, e, abu musa yake cewa fa'amara bi ba'irihi fa ruhilala fa ruhilala sai aka kawo masa aka kawo masa jaki aka ɗora masa abin hawa falamma wa ba'a rijlahu hutu ya sanya ƙafarsa zai hau kan jakin daidai sanda zai ɗora ƙafarsa kawai sai ya ji alamar ciwon annobar a ƙafarsa. ta take sai ciwon ya fada masa sai ce wallahi laqad ufit to ni ma abu musa ina tabbatar maka annobar nan ta kama haka dai aka tashi aka tattara mutane aka koma jabiya bayan koma wata jabiya din shi abu ubaidan ya rasu to amma bayan Allah ya sa an tattara an koma jabiya sai zanto su sun tsira waɗanda suka koma jabiya wasu malamai suna cewa to a ah, ya za a yi sai na umar ya ce su tashi daga nan su koma can to shi sai na umar Allah ya ƙara yadda a gare shi ai bai umarce su su koma wani gari inda wasu mutane suke imam ahmad ya rawato bi sanadin sahih a cikin musnad cewa lokacin da wannan ba'un din wannan annobar ta faru shi amr al'asa ya yi kudu ba yake cewa hadha ta'un rijsun jama'a wannan annobar da kuka gani cuta ce fatafarraku an fi haɗe ash-shi'abi wa fi haɗe al’audiya horon rabu kamar yadda ake a corona a ce ne a yamma mamma aka dinga cewa lafi stay alone akwai wani turanci da suke yi na a rarrabu kada a dinga haɗuwa to abu da al'adu sai ke cewa ku rarrabu a kwari-kwari da lungu-lungu da saƙo-saƙo kar a dinga cinkoso a wani waje to da shirhadin ibn hassan ya ji cewa abu ibn yana ba da wannan fatawar sai ga shi ya janyo mayafinsa a cikin fushi takalminsa ba a hannunsa ma bai saka takalmin ba ya ce sahibtu Rasulallah sallallahu alaihi wa sallam wa amru a min himari hali jama'a sanda nake abokin manzo Allah sama a lokacin Amr ibn al-As ko musulunci bai shiga ba ya kubata ya kubacewa ba su yadda jakin gidansu lokacin ko musulunta ya walakinahu rahmatu rabbikum wa da'watu nabiyikum wa fatu salihin qablakum ai Allah ne yake so ya fashi wasu daga cikin ku ya musu rahama kuma da addu'ar annabinku sallallahu alaihi wasallama da kuma wa'ansu nagari ko kuma ku zauna ku jirayi rahamar ubangijinku da addu'ar annabinku da kuma waɗansu nagari su rasu a cikinsu akan me zai ce ku tashi ku tafi wannan kuma abin da yake cewa da'awatu nabiyikum din ya zo a cikin tarihul umar wal muluk na ibn jarir a tabari Allah ya ji kansa da rahama cewa Umar Allah ya cewa shi Amru yana cewa wallahi ma aruddu alayka ma taqulu waymullahi la nuqimu alai sannan mutane suka fita suka rarrabu to bayan nan ne sai Allah subhanahu wata'ala ya kawo wannan waraka amma shi dai Abu Ubaida Allah ya dare da a gare shi tasa ta ƙare kuma a wannan waje ya rasu Imam Tabari ya rawaito cewa lokacin da Abu Ubaida din cutar ta yi tsanani ya tashi yayi kutuba yana cewa ayyuhan nas inna hadha alwaj'a rahmatun bikum ku yi hakuri wannan annobar rahama ce Allah ya saukar da ita yana so ya tausaya muku ne kun yi yaƙi kun yi abubuwa to Allah yana so in ci wasu daga cikin ku ne su yi shahada wa da'awatu nabiyyikum wa mautu salihin qablakum wa anna aba ubayda yas'alu Allah an yaqsima lahu minkum ko kuma hizza Ya ce ni kaina Abu da ina roƙon kada Allah ya bar wannan annobar ta tafi ban samu ka suna a cikin ta ne dalilin shi ma kuma sai Allah ya jarrabe shi sai ya rasu dab da rasuwarsa al-Imam al-Tahawi ya rawaito a cikin sharh mushkil al-asar da Imam al-Hakim cewa lamma usiba Abu Ubaidata qalu li mu'az salli ya zama abu da ya shiga wani yanayi ba zai iya jan mutane sallah ba sai aka ce da mu'az dan jabal ta shi kaje kai wa mutane sallah to mu'az bin jabal ya ja sallah aka ijir ya ce ayyuhan nas innakum fuji'tum bi rajul lokacin bayan ya rasu ma yace innakum fuji'tum bi rajul ma ra'aytu ahadan min ibadillahi qattu أقل حقدا ولا أبر صدرا ولا أبرأ صدرا ولا أبعد غائلة ولا أشد حياء ولا أنصح للعامة يتي يو جرباوا ترسوا واتو أنجر رجيكو درسوا أتكنكو تمتمن دسند لك أرايواتا ban taɓa ganin wani mutum a cikin bayan Allah wanda yake da ƙarancin baƙin ciki wanda yake ƙirjinsa har a ce ya kubuta daga hassada wanda yake ba shi da mugunta wanda yake da tsananin kunya wanda yake da tsananin yi wa al'umma nasiha da sauƙaƙa musu ba kamar abu ubaid jara Ya ce wa zalika huwa abu ubaid ibn jarrah fa rahamu alaihi radiyallahu Ya ce ku roƙa masa rahamar ubangiji ba wa ta'ala ya rasu an binne shi a wani waje da ake kiransa gaurul balawina kan babbar hanyar da wato take can a yankin Jordan kenan a yanzu arewa maso kudancin Jordan wanda an ce tsakaninta da wata wani gari da ake kiransa Afsal kusan tafiyar kilo arba'in ne Allah ya ji kansa da rahama Abu Ubayd bin Jarrah yana da falala da yawa da daraja da matsayi a wajen Allah subhanahu ta'ala na ɗaya dai yana cikin al'asharatul mubashirina bil janna wanda annabi sallallahu alaihi wa alihi sallama ya musu bishara da aljanna wanda mun karanta wannan hadisin hadisin Sa'id ibn Zaid Allah ya ƙara yadda a gare shi cewa manzo sallallahu alaihi sallama ya jera wasu daga cikin sahabban sai ce wani wani wani dan aljanna ne wani ma dan aljanna ne wanda a cikin su har da Abu Ubaidata ibn al-Jarrah sannan hadisi ya tabbata a cikin sahih bukhari da sahih muslim daga Anas dan Malik Allah ya kare da a gare shi yake cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana cewa inna li kulli ummatin amina wa aminu um, yake cewa aminuna ayyatuha al umma abu ubaidah ibn al-jarrah kowace al'umma tana da amintacce ne kuma amintacce na shine abu ubaidah ibn al-jarrah wannan kaga ya nuna manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya amince da shi ya nutsu da shi haka hadisi ya tabbata cikin sahihul bukhari daga Huzaifa Allah ya kare da a gare shi yace lokacin da nasara na jiran su zo wasu kiristocin najira sun zo ne don su buga mukabala da mazala kuma suka buga kuma aka kada su to akwai shugabanninsu guda biyu a sayyid da al'aqib da sai suka ce to suna so sai Allah subhanahu wa ta'ala ya saukar da fa in hajjuka min ba'di ma menene fa in hajjuka menene a cikin ayar ka san ka tuno tsakiya a farkon ka sai ya zuwa فقل آه، تعالوا ندعو أبناءنا يا أنا سو باين ne إني من din ne mantar فمن حاجك من بعد ما جاءك فقل تعالوا ندعو أبنا فإن فمن فمن حاجك من بعد ما جاءك من العلم فقل تعالوا ندعو أبناءنا وأبناءكم ونساءنا ونساءكم وأنفسنا وأنفسكم ثم نبتهل فنجعل لعنة الله على الظالمين alal kadhibi Allah ya ce to duk wanda izo ya ƙara gardama da kai bayan gashi an musu bayanin gaskiya abin da ya zo maka na gaskiya bayan wannan kuma har suka zo suka tsaya akan suka kafe to ka gaya musu ku zo mu kira iyayen na da abuna ana wa abuna. mu kira 'ya'yanmu kuma ku kira naku. wa nisa'ana wani nisa'akum ku kira matanku mu kira matan mu anfusana wa anfusakum ku zo mu wa mu zo kuma naftahi sannan mu zo mu mubahala in ya so a ƙarshen mu mubahalar mu ce Allah ya tsine wa matsari to sai suka koma shi ne shi a sayi da al'adun sai suka ce kun ga idan har ya zama annabi ne da gaske kuma muka kuskura muka yi wannan mubahalar da shi to wallahi ba za mu taɓa cin nasara ba ba za mu zuriyar ba taɓa cin nasara ba. daga baya sai suka zo suka rungumi kaddara suka yi imani suka yarda da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama sai suka ce to ya tu ya hada su da wanda ya yarda da shi wanda zai je karanta su ya zo a cikin sahih bukhari daga huzaifa maza Allah sai ce la ab'athanna alaikum aminan haqqa amin na rantsi zan haɗa ku da mutumin da yake amintacce tabbas amintacce ne wa shegari ta habban manzo Allah sallallahu alaihi wasallam kowa yana cin ina ma dai a ce shi ne yau manzo Allah sallallahu alaihi ina Abu da ya ka to sai ya haɗa ku da Abu da kaga manzo Allah ya tabbatar da amincin sa ya zo a cikin sayyid muslim daga Anas dan mali Allah ya kare da a gare shi cewa لوكتل أحد مثلا يمن سكذو سكت يا رسول الله بعث معنا رجلا يعلمنا السنة والإسلام هذا سواتي هام هنو أبو إبليتي ونشيني أم تتشمنا أزوما أجي أكو يا مش وانا بايا أكين ديو معاذ بايا أكين ديو أبو مثل أشعر بايا أكين ديو سينا أجي نهاية بدي مسلم يا رسول الله وزيفة الله يتعالى جاء جريشي نتسر نصارى نزرانه kaga wannan yana nuna maka darajar Abu Ubaidata ibn Jarrah Allah ya kare ta dan shawar da suke ƙara tabbatar da matsayinsa da kuma darajarsa shine yana cikin sahabban da suka dace da halifanci kamar da Imam Muslim ya rawaito daga Ibnu Abi Mulaika yake cewa na tabbas Aisha Allah ya ƙara da a gare ta an yi mata tambaya aka cewa manzon Allah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam wato man kana rasulullah mustakhlifan law istakhlafahu a ganin ki da manzon Allah sallallahu zai ce wane ne gaje ni wa kike jin zai ce sai sai Abubakar tunda shi shi al'umma duk ta yarda da shi ma'ana ta yadda da cewa shi ne za a halifantar sai ta ce kina ganin inda ba abubakar ba sai ta ce umar ya gani ce kuma ba umar wani ta ce sai abu ubayi sabbin jaba ya ga wannan akalla ra'ayi ne na na aisha ko ba samu wani sahabi da ya ce mata a'a wanda akalla shi shine abu ubayi da yana cikin waɗanda su ba sun cancanci halifanci wannan asasin daga ummu na aisha Allah ya kare da a gare ta ya nuna wannan shine aqidar da haka imamu tirmidhi ibn majah suka rawaito daga abdullahi ibn shaqiq yake cewa na taɓa tambayar aisha Allah ya ƙara yadda a gare ta nake cewa ce kin san sahabban manzo Allah sama a ganin cewa manzo Allah sama ya fito tace Abubakar aka ce sai wa tace sai Umar aka ce sai wa tace sai Abu Ubaida ibn al-Jarrah aka ce sai wa tace shiru bata ƙara san ko kaga wannan yana nuna lalle Abu Ubaida yana da daraja da balala sannan ya zo a cikin sahihul bukhari sai mutum da da abdullahi dan abbas Allah ya kare da a gare shi cewa lokacin da sai na umar wannan isa da na samu ku lokacin da ya isa zai je sham to sai aka ba shi labari ya je sarra sai aka ba shi labarin cewa ga halin da ake ciki to shi kansa umar da abu ubai da ya faɗi wannan magana sai yake cewa ina ma da a ce ba kai ka faɗa ba saboda kai kana da matsayi da daraja da girman da bai kamata ka faɗi wannan magana shi yasa ibn hajar a cikin fatawar bari ta cewa za ala jalalati abi ubaida ta inda umar wannan fatara girman abu ubaida ta kenan ibn jarra a wajen na umar Allah ya kare ta a gare shi sannan hadisi ya tabbata sannan hadisi ya tabbata a cikin sunan tirmidhi da isnadi da isnadin zuwa ga Abu Hurairah Allah ya da a gare shi ke cewa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana cewa ni'mar rajulu Abu Bakar ni'mar rajulu Umar ni'mar rajulu Abu Ubayd ibn al-Jarrah Imam yake cewa hadithun hasanun na'rifuhu min Suhayl bayan nan daga cikin daraja da matsayina abu ubai ta bin jarra Allah ya kare da a gare shi a wajen a wannan addini namu na musulunci da kuma girman sa a ba hatta ba ba a wajen sayyidina abubakar kadai da sayyidina umar ba da kuma na aisha Allah ya kare da a gare ka kamar yadda muka ji a'a darajar sa hatta a wajen dan uwansa sahabbai dukkan su suna ganin kimar sa da mutuncin sa da kuma darajar sa Allah ya kare da a gare shi ya tabbata baya ga wannan shaidar da manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ya mutu mun kawo hadisin hadisu Abdurrahman bin Auf hadisin Sa'id bin Zaid da sauransu wanda ba za su ce Abubakar fil janna Umar fil janna Uthman fil janna Ali fil janna Talha fil janna الزبير في الجنة عبد الرحمن بن عوف في الجنة سعد bin أبي وقاص في الجنة أبو عبيدة بن الجراح في الجنة Sa'idu bin zaid da ya kawo a sai ya ji kunya bai faɗa ba yace da kuma wani manzo Allah sallallahu alaihi ya faɗe shi haka da ya yina wa siddiqina wa shuhada'i wa salihin saboda manzo Allah sallallahu ya faɗi annuba tana ɗaya daga cikin abubuwan da suke zama shahada ta wani cikin hadisin Abu Huraira wanda Imam Muslim ya rawaita bayan ya rasu mu'azu bin Jabal ya masa sallah kafin nan yawa mutane kuɗi ba ce cewa ayyuhan na wannan kuɗi ba ta na a cikin mustadarakan imam hakim daga sa'id al-maqaburi yake daga sa'id daga abu sa'id al-maqaburi yake cewa lokacin da annoba ta samu abu ubaida lamma ina abu ubaida lokacin da annoba ta kama abu ubaida qala ya mu'adh salli ce mu'adh je kai wa mutane sallah fa salla mu'adh bin nas bayan mu'azu ya gaba sallah sun mamata sai abu ubai da ya rasu ibn jara fa saba mu'azu fil nas sai mu'azu ya tashi ya hudu ya ce ya ayyuhan nas tubu ila Allah min dhunubikum tawbatan nasuha ya ku mutane ku tuba ga Allah a misalai ku fukan ku tuban da babu komawa kan zunubi in kun tuba din sai fa inna abdan lillahi yalqa Allah ta'iban min zambihi illa kana haqqan 'ala Allah an yaghfira lahu domin babu wani bawa na Allah da zai aikata laifi kuma izo igaya wa Allah ya tuba ga Allah face Allah ya dora wa kansa nauyi saboda falala ta ubangiji akan ya gafarta ba wani laifi da zakai wallahi ka tuba Allah ya karɓa tuba ka a'a babu shi kuma ka jarraba ko yanzu in aka tashi daga wajen nan kai kana wajen nan ma tuno wani babban laifin ka kai nadama ka shi kenan Allah ya karɓa wannan ba wasa bane gaske ne wa man yaktur dhunuba illa Allah tubu ila Allah tawbatan nasuha asa rabbukum an yukaffira ankum sayi'atikum وتوبوا إلى الله Allah أيها المؤمنون لعلكم تفلحون haka ya faɗa yace babu wani bawa da zai tuba zuwa ga Allah fa sai ya zama haƙƙi akan Allah subhanahu wata'ala ya karɓi tubansa sai ya ce innakum ayyuhan nas qad fuji'tum bi rajulin wallahi ma az'umu anni ra'aytu min ibadillahi abdan qattu أقل غمزا ولا أبرأ ولا أبر صدرا ولا أبعد غائلة ولا أشد حبا للعاقبة ولا أنصح للعامة منه إذن أما كان نندي تتام فترحموا عليه ثم أصحروا للصلاة عليه sannan ku fito a fita sahara fili a yi masa sallah shine ne ma'ana asharu lissalati alai fa wallahi la yali alaikum mithluhu abadan dan na rantse da Allah ba ku kara shugaba irin sa ba mutane suka taru aka fito da Abu Ubaida Mu'az ya shiga gaba yayi masa sallah bayan ya yi sallah sai da ya zo daidai kabarin abu ubai da ya shiga cikin kabarin amru bin al ya zo ya shiga haka izu na kai ya shiga suka yi kama kama aka sashi a cikin kabarinsa suka fito suka turbuɗe shi da ƙasa suka rufe mu'azu bin jabal ya ce ya aba ubaida ya ce ya kai abu ubaida la na alaika wallahi sai na yade ka ne maka kirani wala aqulu batilan kuma ba ƙarya zan yi ba akhafu an yalhaqani biha min Allah maqtul abin da zan faɗa ba ƙarya bane dan na san ƙarya ce sai kishin Allah ya kama ni kuntu wallahi ma alimtu min adh-dhakirin Allah kaseeran wa min alladhina yamshuna 'ala al-ardi hawlan wa idha khatabahum salama wa min alladhina idha anfaqu lam yusrifu wa lam yuqtiru wa lam yaqturu wa lam yaqtiru ira'a wa kana baina zalika qawaman wa wallahi wa kunta wallahi min al-mukhbitina al-mutawadi'ina alladhina yarhamuna اليتيم والمسكين ويبغضون الخائنين المتكبر yace wallahi kana cikin duka waɗannan bayan da Allah ya lissafa azzakirin Allah kafiran da allazina yamshuna ala al-ardi hauna allazina idza khatabahum jahiluna qalu salam allazina idza anfaqu lam yusrifu wa lam yaqtiru ma'ana kana cikin ibadar ibadar rahman kana cikin al-muqbitin wa bashir al-muqbitin kana cikin al-mutawadi'in masu kankan da kai allazina yarhamuna al-yatima wal miskin masu tausayin miskinai da marayu ويبغضون الخائنين المتكبرين كما كان اكيد كما da بنر ما سو حائنتي ده ما سو girman kai. to mu'azu bin jabal ya masa wannan yabo Allah ya ƙara yadda a gare shi Allah maɗaukacin sarki ya saka masa da alkhairi to da wannan a wannan rana mai albarka ta sha ta a nawa ga watan safar na shida ga watan safar muka kawo ƙarshen wannan karatu na eh, eh, bakwai na alif ɗari hudu da arba'in da takwas alhamdulillah mun fara wannan karatun a watan safar sha tara ga watan safar hijira ta alif ɗari da da tara mun gama shi a cikin shekara tara shekara a ɗaya eh, shekara shekara tara muka gama yanzu muna alif ɗari da watan safar abin da ya rage mana mu cika shekara tara muna wannan karatun 'yan kwanaki

dama kuma ana samun tadakul na kwanaki a cikin watan musulunci so ita kalandar musulunci ta dogara ne da in wata ya in an ga wata a cikin wannan shekaru takwas da muka yi kai tara da muka yi muna godiya ga Allah muna fata Allah ya sa su zame mana shaida ranar alkiyama akan cewa mun rayu muna ta koyan tarihi. shugaban halitta annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallama wanda a cikin mini tarihinsa, tarihin mahaifansa kafin wanda su suka samar da shi tarihin kakanninsa da muka zo nasaba kowanne sai mun faɗe shi da bayaninsa da irin abubuwan iyalan da ya bari da ƙabilun da ke ƙarƙashinsa a nasabar suke sannan muka zo tarihi na ‘yan uwan mahaifinsa wanda aka haifa tare da mahaifinsa gwaggwanninsa sannan muka zo tarihin rayuwarsa tun daga farko da tarihin ci gaba da rayuwarsa har lokacin da ya iyali har lokacin da aka aiko shi har lokacin da ya ƙaura ya dawo madina tarihin ‘ya'yansa ga baki ɗaya da tarihin jikokinsa musamman wanda suka fi shahara a ciki sannan kuma muka zo bayan mun kammala haɗe zuwa wa da muka zo tarihi a sahabbansa musamman waɗannan alkulafa ɗin da kuma ragowar basiyatul ashara wanda a karatun namu muna faɗaɗa muna kawo haƙiƙa ta ilimi idan akwai nassi muna kawo nassi ni takarijinsa sannan mafi yawa muna jingina maganganun zuwa ga littattafan da aka rawaito maganganun asali mun dogara da littafin muktasar siratu rasulullah sama wa siratu ashabi al-ashara na Abdul Ghani al-Maqdisi Allah ya ji kansa da rahama wanda ya shekara ta ɗari shida amma tun a mukaddima mun faɗi cewa za mu dinga fita daga cikin littafin domin tattara bayanai na tsira da tarihi insha Allah waɗanda duk suka bibiye mu a waɗannan karatuttukan zai zama sun kwashi gara fasa ta ilimai da yawa Muka rinci karo da ayar Qur'ani sai mu fassara ta irin tafsirin da malaman tafsiri suke yi idan muka ci karo da nassi na hadisi muna faɗa fa'idoji da suka shafi isnadi da kuma fa'idoji da suka shafi shi hadisin da alaƙa da karatun da muke idan muka ci karo da wata matsala ta tarihi da take da buƙatar faɗaɗawa muna yi in muka ci karo da waƙoƙi na larabawa muna yi idan matsala tana da nauyi a lu'a mukan iya sauƙaƙe ta mu buɗe ta ta hanyar bayanin abubuwan da maganar ta kunsa mini abubuwa da suka shafi da'awa da abubuwa da suka shafi rayuwa duka a cikin sa'alewa da ya tsarewa ta ubangiji subhanahu wata'ala bisa hikimar sa da zakunsa kuma Allah mun gode maka ba wanda ya ba mu wannan iko da dama sai kai kaɗai kuma muna ci gaba da gode maka muna roƙon Allah ya ci gaba da raya mu akan tafarki na annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi sallam akwai yan uwa suka jajirce karatun nan har ya samu a ba za mu manta da jagororin wannan masallaci ba tunda kan Dr. Abdul Mutallif Ahmad Dr. Abdul Mutallif Gidado Allah ya saka masa da alkhairi da Alhaji Tijjani Wali Allah ya kara masa lafiya a Alhaji shaban malam lawan lawan muhammad daura Kola, lawan mutaya shaban shugaban jama'a za ta biya a masa sunna na jihar kano reshen karamar hukumar fage kuma ciyawan na kwamitin wannan masallaci namu na tirayen da masallacin da aka sa wa sunan sheikh jibril ibn umar allah ya kansa da rama ya gafarta masa amma ya fi shahara da masallacin tirayen fage sannan ba za mu manta da yan uwan da muka fara karatun nan da su wanda su ne sanadiyar na karatun da ya wa al'umma ba musamman abba muktar wanda yanayi na rayuwa da nema arziki ya kaɗa shi zuwa ƙasar ghana makwabciya muna fata allah ya zuci al'amarinsa a duk inda yake ba shi kaɗai ba ko inda tun da muka fara nan tare suke ta fafutukar wannan rikodin tun daga kan bashir sharfa'i wanda yanzu shine mamallakin jaridar Arewa Update da Malam wasu Al'arabi wanda su ne asalin tushen recording ɗinmu na wannan masallaci a wannan karatuttuka tun a Shama'il Muhammadiyya to suna nesa amma kuma gudun motsu ba ta daina zuwa domin duk wani matsala da muka samu da tsaiko sai mun sake koma musu sun sake ba mu shawara daga nesa wani abin ma su suke yi da kansu zuwa ga mala aminu da sunusi wanda sunusi ya jima yana ta wuri da kokarin tabbatar da ana yi rikodi musamman na audio mai kyau ya siyo wannan rediyon ya siyo wancan speaker da mala aminu wanda tun fara karatunan da su muke ta dauki ba yanzu kuma malam sadiq ya karɓa wanda zuwan sadiq abubuwa abu ne ne kai ne wa'annan marasa auren masu alkunya abu ne ba abu abdallah abu abdallah ka ta haka bushe shi faɗi shi ma da can wai abu tafiya hankali hankali ga auren ya zuwa sai ya cire abu tafiya eh, to malam sadiq abu abdallah wanda tun daga zuwan sai karɓi harkar kodin nan to shi kenan sai kimar mu ta ƙara farfadowa ya zawanto duk inda ake ɗaukar karatu za a iya sanya karatun mu a wajen ko yana tafiya da zamani da kayan aiki mafi yawan rikodin ɗin da ya ɗawa da data tasa wacce ya siya aiki ina ce a rikodin goma to zai yi takwas ko bakwai duka da data ta in bai zama goman gaba ɗaya kuma yaro ne matashi wanda yake neman arzikinsa a yanzu ko auren fari bai ba baraka muna addu'a Allah maɗaukakin sarki ya shiga cikin al'amarinsa Allah ya bashi arziki mai yawa amma kada arzikin ya hana shi zuwa ɗaukar sarari akwai masu taimaka masa wasu a ɓoye suke ba a ganin su wasu kuma a zahiri ana ganin su ko yan uwa da muke in za mu shawara ta karatun nan da su muke zama mu shawara ta Muhammad Rabi su malam na ta'ala a da kan su malam Bello na wannan to shi ma daga baya yanayin malinta ya raraka shi zuwa ga shi ma can yana zuwa ya bada karatun a wasu wuraren da kuma al'amura na rayuwa ba za manta da iyaye da jagorori na wannan masallaci wanda ga sunan burjik muna ganin shi a gaban wanda kididdige sunan su zai yi wahala wanda duk wani motsi da su muke yi akwai wanda da zara an motsa ma ka fahimci akwai wata damuwa da kuɗin suke sawa su yi ba a taɓa cewa kashi ba a yi gurin da wannan bukata da haka har a gaba ubangiji wa'annan bayan Allah duka za mu yi muku shaida a kan wannan kyakkyawan hali naku banda kuma mutanen da su kuma suka jajirce da hudur ɗinsu da zuwan su Allah ya tabbatar mana da wannan karatu a cikin shekaru ta mun gode wa Allah a wurin a bidayatar wa nihayatar wa insha Allah ta'ala za mu kinsa tsaf mu ga kuma a cikin littattafan gaba wanda littafi za mu fuskanta da can na yi tunanin a shifa da ta'arifin ilmustafa. mustafa da cewa na fahimci kamar malamin shek malam aminu ibrahim abu zai aminu jaurawa ya taba karantar da shi littafin a shifa a wani masallaci da sani ba ko an kammala shi ko kuma ana saka da yi ne ba a karasa ba Mare na san tun shekara ta dubu biyu ko gaba da aka kaɗan na san an saka shi wannan littafi kuma saka wannan littafi a wannan masallaci ya zama alkhairi ga masallaci alkhairi ga mahalartar alkhairi ga mai gabatar da karatu muna so ya zama wannan karatu ya fi alaƙa da abin da ya shafi kai tsaye manzon Allah sallallahu alaihi wasallam amma kafin nan ka bayyana sanar akwai ɗan uwana kuma amini na sheik da ta magaji fadar da yawa a daidai lokacin da nake law school zai zo ya karɓi larabartawa za mu gabatar da karatu tare da shi ya sanya littafin da za a da zai karantar sannan sai mu dinga raba lokacin da shi a tsakakin lokacin idan na haddada littafin da za a yi kuma ya zama za a same shi a available To Allah ya za mu tattauna kamar da muka saba sai ya zarto in ya yi matsala a kan ne kuma sai in yi matsala da fatan Allah a lokacin sarki ya sa mu dace hada wa sallallahu alaihi wa sallam ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa sallallahu wa sallam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh to akwai wani ɗa daga cikin na iyayen wannan masallaci da zai buɗe wani business yana neman da Allah ta shi cikin addu'a Allah ya sa abin da ya sa ga ko ƴaƴayen mu gaba ɗaya da kannan mu masu sana'a Allah inganta musu ita marasa ita kuma Allah ya ba muna roƙon Allah madaukakin sarki ya karfafe mu ya maganta mana dukkan wata damuwa ya maganta mana damuwa ta rashin lafiya ya maganta mana damuwa ta jahilci da rashin sani ya maganta mana damuwa ta rashin tsaro ya maganta mana damuwa ta talauci ya maganta mana damuwa ta haya ya maganta mana damuwa ta rashin tabbas a rayuwa Allah ya ba mu dukkan abin da yake ba wa bayansa na gari اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا وكره إلينا الكفر والفسوق nuna fara من الراشدين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 a karatun da muke gabatarwa da jaraba ce mai bukatar mai da hankali da kuma bukatar addu'a fiye da komai muna roƙon Allah maɗaukacin sarki ya ba mu sa'a Allah ya ce mu a cikin jarabawa sannan kuma muna fatan yin uwa a cikin lokutan addu'a su za su sa mu a cikin addu'a kan Allah ya ba mu sa'a tare da abokanan karatun mu ya ba mu sa'a kuma ya amfanar da mu da abin Allah muna roƙonka duk wanda yake da wata bukata a cikin ransa muna tawassuli da kyawawan sunayenka da sifofinka muna tawassuli da wannan ibada ta karatu da muka gabatar na sanar da rayuwar annabinka sallallahu alaihi wasallam akan Allah ka karɓa kuma Allah ka biya mana bukatunmu Allah ka karɓa Allah ka biya mana bukatunmu اللهم آمنا في أوطاننا وأصلح أئمتنا وولاة أمورنا واجعل ولايتنا في من خافك واتبع واتبع رضاك يا رب العالمين واجعل ولايتنا في من خافك واتقاك واتبع رضاك يا رب العالمين اللهم ارحم لجميع موتى المسلمين الذين شهدوا لك بالوحدانية وبنبيك بالرسالة وماتوا على ذلك ومن وخاصة من كانوا معنا في هذه المجالس اللهم اغفر لهم وارحمهم وعفو عنهم وعافهم وفي مدخلهم واكرم نزلهم واغسلهم بالماء والثلج والبرد ونكهم من الذنوب والخطايا كما ينقى الثوب الابيض من الدنس اللهم لا تحرمنا اجرهم ولا تفتنا بعدهم اللهم اشف جميع مرضى المسلمين اللهم اشف جميع مرضى المسلمين اللهم اهدنا واهد ذرياتنا اللهم اهدنا واهد نساءنا اللهم اهدنا واهد واهد بناتنا اللهم اهدنا واهد بناتنا برحمتك يا ارحم الراحمين يا رب العالمين سبحان ربك رب العزه عما يصفون وسلام على المرسلين الحمد لله رب العالمين